Mm, alhamdulillah jiya da dare misalin karfe tara da rai. muka samu labari cewa an ajiye wasu kaman jaka-jaka da kai a nan a wata wani gidan da ake sadda abinci ana kira wurin kilimanjaro kuma kilimanjaro kamar wurin da ake sadda abinci ne da kuma irin kek din nan da mutane suke ci da muka samu labari na sabu tura yara na suka je suka duba suka ce eh akwai guda uku da aka sanya guda biyu na cikin wani ci abinci guda kuma aka sanya ta ta wurin gas silinda ɗin wanda ake dafa abinci ta waje da aka duba abin ta zama kaman abubuwan da ke tashi nan ne bam da muka gane haka ne muka je muka kai muka kodolin wuraren muka hana mutane shiga wanda suke wurin muka evacuate ɗinsu da wuri duk hanyoyin da ya shiga da wurin muka tattaushe su muka samu kan aiki tunda dama ni ma ta daga harkar ta bangaren bob ɗin da fito eh, da yara na muka je can wurin ah, gidan ci abinci ɗin muka yi ƙoƙarin mu to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba mu nasara muka yi detonating abin kafin tashi ke da to yanzu ran kaɗai mm. bayan faruwar wannan lamari yanzu wani hali birnin Owori yake ciki a halin da muke ciki dai kowa ta sun koma wuraren da suke aikin da suke dai babu wani tashin hankali a haɗin mutanen da mun masu gargaɗi ba nan kaɗai ba ne har da wuraren da ake ɗan shakatawa a su club club da kuma hotel hotel da kowa ya tashi tsaye a testa a suna vigilant samu yake ciki wanda yake shigowa wasu wanda suke da jakka wanda aje jakka da kuma wanda mota da sauransu da suke ta ajewa din. Sadda ta an haka tashi tsaye aka san abubuwan da ke faruwa su ka kaiwayen su ko me yake yake faruwa da za su samu wanda ya ajiye abu. To ranka da ƙarshe yanzu misali ganin cewa harkar tsaro ta ce a sassa daban-daban musamman na arewacin Najeriya musamman na yanzu jihar Imo wani irin mataki rundunarka ka take shirin ɗauka na ganin cewa misali an sa tsaro musamman a sassa daban-daban na jihar ta Imo domin kaucewa faruwar wani abu nan gaba. Eh, to wannan abin da ya faru dai san cewa sun iska ne kawai wani ba ta gari da suka sai suka sanya abu ba ma ta tawar tana faɗi ko wani bangare wai su ban abubuwan da ya faru ta cikin su ne suka sai suka sanya suka sanya bob din to alhamdulillah mu dai mun sa abubuwan da muka ta yi ta tsaro ta kasar nan wari da kuma kai wani wari cikin garin da na Imo da kasar Imo. Da patrol da kuma yan surveillance ɗin muka san yanzu suna ta zagawa da kuma mutanen garin ma kasan ba aikin tsaro ba ta police kaɗai ba ce kowa kowa na cikin aikin ta police kowa kowa kowa shi tsaye insha Allah za mu ci nasara a abubuwan da ke faruwa. Misali bayan faruwar lamarin yanzu ko akwai wasu da kuke zargi zuwa yanzu? A babu babu babu amma muna ta bincike insha Allah. Akwai waɗanda aka kama? A babu.